الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد يوم وما سجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتي من البركة yammacin laraba biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ya yi daidai da ɗaya ku ke talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wasallam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 255 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta da shida. kamar na akwai tambaya kama haka mai tambayan na cewa menene bambanci tsakanin kafirci da kuma shirka ah, wato shirka wani aiki ne daga cikin ayyukan kafirci na fata an fahimta alkufuru a am shi kafirci ya fi girma wato ya fi faɗi abin nufi da aka shirka aiki ne daga cikin ayyuka na kafirci domin ayyuka da akwai ayyuka da dama daban-daban waɗanda kowanne yana ainihin fidda mutum daga musulunci to da aka aikin shirka yana ɗaya daga cikin ayyuka na kafirci wadda kafirai su suke yi su danganta wani da Allah maɗaukakin sarki to amma sakamakon haka wani lokaci madadin a kira kafirai da kafircin su sai a kira su da cewa mushrikai lura da aikin da suka yi wanda shi ya fitar da su daga musulunci suka zama kafirai wallahu ta'ala alam بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعفوة المثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Allah maɗaukaki ya ce la'ikraha fi babu tilasti game da shiga addini na musulunci, qad bayyana rushdu min al-ghayy haqiqa ainihin shari'a ta riga ta bayyana daga bata faman yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut wato sheɗan. Wayo min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa haqiqa yayi riko da jijiya mai kwari lam fusama laha wadda ba za ta yanke ba wallahu sami'un alim shi Allah madaukakin sarki sami'un mai alimun kuma masani ne a wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayyana cewa la ikraha fid babu tilasti a cikin addini la harfun nafi ne ikraha yazo na kira duk lokacin da kuma na kira ta zo a siratun nafi ta dullu alal umum ta koyaya ba zai yi kace dole dole sai mutum yayi musulunci ba kad ta bayyana rushd min al domin Allah ya riga yayi bayanin shari'a daga fata an riga an yi bayanin yan wuta da kuma yan aljanna an riga an yi bayanin rahama da kuma azaba an riga an bambance tsakanin gaskiya da ƙarya don haka yanzu ya rage faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama bisa bayanai da suka zo masa na ainihin gaskiya da bambanci tsakanin tauhidi da shirka da aka yi ya rage wa kowa kuma wanda ya ga dama sai ya yi imani wanda ya ga dama kuma ya kafirci amma an riga an bambance tsakanin komai da komai wannan faɗi na ubangiji ta'ala la ikraha fi din babu tilasci a cikin addini abin nufi shine ba za ka samu wanda yake ba musulmi ba ka ce a dan dole dole ko yana so ko baya so su yayi musulunci ko da ko ɗanka ne ko da ko wanka ne ko da ɗaninka ne ya mallaki hankalinsa ya san abin da yake ya ji an karanto masa ayoyi an masa wa'azi ka ce dole dole kuma sai ya yi musulunci ko baya so la ikraha fi din ba a tilasta me yasa ba za a yi dole dole ba kad bayyana rusulu min al an riga an bayyana gaskiya kowa ya ji hakikanin yadda gaskiya take kowa ya ji inda ƙarshen kafirai zai kasance kowa ya ji yadda yan wuta suke ya ji yadda yan aljanna suke kowa ya ji irin ayoyi da ubangiji ta'ala ya saukar yayi bayanin rahama da azaba yayi bayanin kyakkyawan sakamako da kuma mummunan sakamako yayi bayanin ayyukan yan wuta da ayyukan yan aljanna yayi dukkan wannan bayanai da to ya rage wa mutum kuma ya zaba in ya ga dama ya imani in ya ga dama kar ya imani ma'abota ilimi suka ce wannan aya an saukar da ita ne sakamakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin yana ci ya ce wa ɗaya daga cikin mutane ya ce masa ka musulunta man sai ya ce a'a saboda zan kuntata zan ji kunci a raina idan na musulunta damuwa zan ji kunya zan rasa yadda zan yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dai musulunta ya ce ba zan iya ba saboda in dai na musulunta to zan kuntata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka musulunta koda ko zaka kuntata to sai aka saukar da wannan aya ta la ikraha fid din to amma idan ka dubi yanda hadisin yake da kuma yadda abin da aya ke nufi wannan hadisin ba zai zama shine sababin sauka na wannan aya ba a imamu ahmad Allah ya kara masa yadda a ya rawaito hadisi ta hanyar jarir daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace kanat almar'atu takunu mulqatun fataj'alu ala nafsiha in asha laha waladun an tuhawwidu da can mata sun kasance in tana da ɗa sai ta rantse cewa idan ɗanta ya girma sai ya addinin yahudanci ko baya so to lokacin da aka kai ga wani mataki sai zamana a tsakanin banin nazir da kuma ansar mutanen madina akwai yayaye tsakaninsu sai suka yi ta cewa la abu abna'ana ba za mu bar yayanmu ba su je su yi wancan addini to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da la ikraha fi din babu tilasti a ce dole dole sai mutum ya yi addini to wannan aya ta la ikraha fi din babu tilasti ka tilasta mutum dole sai ya yi addini sai ya yi musulunci idan ka hada wannan ayar da fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama umirtu an uqatila naka hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni da in yaki mutane har sai sun shaida babu abin bisa ga cancanta sai Allah wa anni rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah ta'ala hadisin da ke cewa an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma ni manzon Allah ne kaga shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kadai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo ne wannan shine musulunci kenan ko kai musulunci ko kuma me ko kuma a yaƙe ka to wannan shi ma bai zama tilasti ba ko dai ka shiga musulunci ko kuma a yaƙe ka wannan shine hakikanin an tilasta ka shiga musulunci to yaya za ka haɗa tsakanin wannan ayar da kuma wannan hadisi aya na cewa la ikraha fid din waye yace la ikraha fid din Allah madaukakin sarki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an umarce ni in yaki mutane waye yayi umarnin kuma Allah madaukakin sarki to ma abota ilimi suka ce in ma wannan faɗi na umirtu an uqatilan nas ya biyo ne bayan wato ayar ayar ayar la ikraha fi din ta biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatilan nas domin a farko farkon da'awa ta sa a farko farkon musulunci an umurce shi da yaƙi mutane su kaɗe ta Allah don haka bayan an samu da dama daga cikin mutane sun musulunta sun karɓi musulunci musulmai sun yi ƙarfi to yanzu kuma babu tilasci za a rika saukar da ayoyi na hukunce hukunci ai magana game da wuta da aljanna ai magana game da yadda mu'amala take mu'amala tsakanin ainihin bayi mu'amala ta kasuwanci mu'amala ta zamantakewan aure mu'amala dai wacce take tsakanin mutane to wannan ake bayani ake bayyana hanyar gaskiya da kuma hanya ta ƙarya da sai da nana wannan aya ta cewa la ikraha fid ta sakko ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatilan nas wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce babu ainihin cin karo tsakanin wannan ayar da kuma faɗinsa umirtu an uqatilan nas saboda umirtu an uqatilan nas an umurce ni da in yaƙi mutane waɗanda aka umurta a yaƙe su sune kafirai waɗanda suke yaƙin musulunci kafirai waɗanda suka sa musulunci gaba suna dan suna darul kufur ƙasa na kafirci suna gari na kafirai nasu suna hana musulmi ibada suna hana musulmi bautan Allah madaukakin sarki sun hana musulmi sakat to Allah madaukakin sarki ya umarci yayi umarni a yaƙe su ko su ma su musulunta ko kuma su bar musulmi na fata an fahimta amma waɗanda suke kafirai waɗanda suke ba musulmi ba ake zama na lafiya da su ake zama alkawali da su almu'ahidun waɗanda ake zama alkawali tsakanin musulmi da su a ƙasashen musulmi da kuma ahalin zimma to ba za ka ce dole dole su shiga musulunci ba ka la ikraha fi din sai ka dora wannan ma'anar ayar babu tilasti a waɗanda suke ba musulmai ba suna garin musulmi kuma suna bin dokoki da musulmi suka shimfiɗa musu ahlul zimma yan alƙawali kamar waɗanda suke ba musulmi bane amma ba sa cutar da musulmai ba sa cutar da musulmai ko a harkar ibadarsu ba sa cutar da musulmai ko a harka ta kasuwancinsu ta kowace fuska ba sa cutar da musulmi ana zaune ana zaman lafiya da su ba za su yaƙi musulmi ba musulmi ba za su yaƙe su ba sannan za su rika ba da jizya za su rika biyan musulmi haraji lokaci zuwa lokaci a bisa abin da aka ɗora musu sannan duk doka da musulmi suka ɗora musu a garin su suna bin dokar to wannan kuma tunda an zauna haka da su bai zama dole dole ka ce sai sun shiga musulunci ba in ba haka ba ba za a yi ba in ba su zama musulmi ba ba za mu ba su gidaje a garinmu ba an ba su zama musulmi ba ba za mu ba su shaguna a kasuwanninmu ba in ba su zama musulmi ba ba za mu bar ƴaƴansu su shiga makarantun mu su karatu ba ba za mu bar musu asibitocin mu su yi aiki ba to wannan babu wannan a cikin musulunci Allah madaukakin sarki ya hana wannan amma matukar ana zama alkawali da su ana zama na lafiya da su to babu shakka ba za ka ce dole dole sai sun yi addini ba wa'azi ake yi ka faɗa musu abin da yake gaskiya su su ji wa'azi su iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya a bisa abin da suka ji na ayoyi ina fatan an fahimta da haka tunda babu tilasti a cikin addini wannan kuma baya nuna cewa ba za a yi da'awa ba wannan baya nuna cewa ba za a yi musu wa'azi ba wannan baya nuna cewa ba za a kiraye su ba amma a ce dole ko su yi ko kuma a kashe su ko su yi ko a yaƙe su wannan babu shi ina fata an fahimta ita kuma a shi kuma hadisi da yake eh, umirtu an uqatilan nas abota ilimi suka ce wannan ana nufi a farko farkon musulunci sannan kuma bayan ainihin musulunci ya ya ya faɗaɗa an samu da dama daga cikin mutane da suka shiga addinin musulunci sahabbai suka yawaita to ana nufin a yaƙi waɗanda suke kafirai masu yaƙan musulunci ta yadda za a ci gaba da yaƙansu matuƙar suna yaƙan musulmi suna cutar da musulmi suna shirya makida wa musulmi za a ci gaba da yaƙansu har sai sun shaida babu abubuwa da sun sai Allah ina fata an fahimta shi yasa a ah, Eh, idan aka kamo fursunoni aka yi yaƙi aka kamo fursunoni akan ɗore su ko su shiga addinin musulunci ko kuma a karkashe su waɗanda wasu daga cikinsu sai su shiga musulunci wasu kuma in suka shiga musulunci shikenan kuma sai a basu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan ka gaya waɗanda suke hannunku daga cikin fursunoni da suka kame da kuka kame idan ubangiji ta'ala ya gano cewa akwai alkhairi a zukatanku to zai zo muku da alkhairi sai ya jefa imani a zukatanku in Allah madaukakin sarki ya ya ainihin hango zukatanku ya ga cewa ku mutane ne masu son gaskiya gaskiya kuke bi to zai yalwata wa zukatanku bin gaskiya din to don haka abin da ake nufi da la ikraha fid din kenan babu tilasti kace dole sai mutum ya yi addini ɗanka ne ya girma yana kan musulunci bayan ya girma ya mallaki hankalinsa ka karantar da shi qur'ani ka karantar da shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane gaskiya sai shi ɗaya ya masa fitsari a kunne sai ya ce shi ba musulunci zai yi ba to baka da tilas ka ce to dole dole sai ya yi musulunci ai an riga an bayyana masa gaskiya illa iyaka za ka ja hankalinsa za ka yi masa ainihin eh, nasiha ka yi masa gargaɗi ka ja kunnensa sannan kuma idan duk hukunci da yake ratayuwa akan waɗanda suka yi ridda ya hau kansa ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man baddala dinahu faqtulu wanda ya canza addinin sa ku kashe shi kashe shi da aka yi ba wai dan a tilasta masa dole ya musulunci bane a'a ridda da yayi hukuncin wanda ya ridda kisa ake masa ina fata an fahimta da haka babu karo tsakanin duk waɗannan hadisai din da la ikraha fi din domin mutum na iya tunanin cewa to yaya za a kashe wanda ya ridda bayan an ce la ikraha fiddi sai mu ce ai an kashe shi ne ba wai dan ya zo ya dawo dole ya addini ba a'a dan ridda da yayi shi yasa aka ce a kashe shi ina fata an fahimta amma wanda yake dama ba musulmi ba ai ba mu ce dole ya zo yi ba ina fata an fahimta shi wannan hukuncin wanda ya ridda ne ya hau kansa Allah madaukakin sarki ya ce kad ah, bayyana rushdu min al-ghay haqiqa ainihin shari'a ta riga ta bayyana an riga an bambance shiriya daga bata an riga an bambance imani daga kafirci an riga an bambance wato tauhidi daga shirka da abin da ya kamata a yi bayani na gaskiya kowa an yi masa bayani kuma kowa ya san gaskiya sai dai ba kowa ke bin ta ba da haka Allah madaukakin sarki ya riga ya yi bayani dan haka ma ya ce a wata ayar fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirci na daga cikin ma'anar haka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma alar rasuli illa bala shi manzo kawai zai isa ne wanda ya ga dama sai ya bi abinda manzo ya isa masa wanda ya ga dama kar ya bi abinda manzo ya isa masa ai an riga dai an yi masa bayani tunda an riga an bambance maka tsakanin gaskiya da ƙarya ka gane ka gane an maka bayanin wuta an maka bayanin aljanna to ba za a ce kuma dole ka zo kai ba sai ka zaba abinda kake ganin shi yafi maka Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya ce ka tabayyana rushd min al-ghay haqiqa ainihin shari'a ta riga ta bayyana an riga an yi bayanin shari'a daga bata an riga an bambance wannan babu kuma wani wanda zai ce har yanzu bai gane gaskiya ba babu uzuri da mutum yake da shi na cewa ai yanzu da'awa bata isa gare shi ba ai har yanzu bai gane hakikanin abin da ake nufi ba ai ba a saukan masa da manzo ba da da littafi ba ba a aiko masa da manzo ba yanzu an riga an yi bayani an saukar da manzanni an aiko su an saukar da littattafai an yi wa'azi an karantar an imantar an bayyana hanyar gaskiya an bayyana hanya ta bata to yanzu kuma ya rage sai ka bi abin da kake gani shi za ka iya yi amma Allah ya riga ya isar kuma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba ma azabtarwa ba ma halaka wasu al'umma har sai mun aika musu da manzanni manzannin su bayani da komai da komai su gaya musu hanyar gaskiya su tsoratar da su su gargade su in aka yi musu wannan to shikenan mu mun gama namu saura mutum ya yi imani a bisa bayanan da aka yi masa ko ya ƙi yin imani a bisa bayanan da aka yi masa amma ba za a tilasta shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah duk wanda ya kafirce wa tagutu wato duk wanda ya ki bin tagutu shine al-kufr na fata an fahimta domin lafazin alkufur ne yana nufin ƙin yin wani abu a ce ka yi kaza sai ka ƙi sai a ce ka fara fulano wane ya kafirci domin ya ƙi yin abin da aka ce ya yi to Allah ya ce faman ya bi tsagotu duk wanda ya kafirce wa tsagotu asalin kalmar tsagotu na nufin shaitan na fata an fahimta a shi shine shaitan to kuma sai sunan ya da akan duk wani aiki na sharri shi ma ana ce masa tsagotu. aikin shirka bagutu ne domin asalin kalmar an ɗauko kalmar bagutu ne daga atsagawa atsagawa kuma na nufin ƙetare iyaka abu ya wuce iyakansa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna lamma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya lokacin da ainihin ruwa ya ƙetara iyakansa ya yi ambaliya hamalnakum fil jariya sai muka ɗauke ku ainihin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai muka ibe ku cikin kwale-kwale da haka abbagot ana nufin shaitan da kuma duk wani aiki wanda shi shaitan din yake sawa kamar aikin shirka tsagutanci ne yin hukunci da abinda ubangiji ta'ala bai saukar ba wanda yake karo da abinda Allah ya saukar wannan shi ma tsagutanci ne bauta wa wani Allah tsagutanci ne neman taimako ko agaji wa wani daga gurin wani Allah shi ma tsagutanci ne yin yanka a wani Allah shi ma tsagutanci ne na fata an fahimta duka wayannan ana ce da su a tsagut duk aikin laifi da aikin shirka duka wannan suna shiga cikin tsagut tare da cewa shi ma shi dan tsagut ne me yasa shi dan ya zama tsagut saboda ya ketare iyaka ya ki bin abin da Allah madaukakin sarki ya umurce shi sannan kuma shirka ketare iyaka ne domin Allah ya iyakance maka ka kaɗai ta shi ka bota masa shi kaɗai haka nan duk wani aikin laifi yana ansa sunan tagut domin ƙetare iyaka ne a lokacin da ka yi shi to Allah ya ce fa man yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce wa shaytan da dukkan wani aiki na sharri wa yu'min billahi yayi imani da Allah wato ya kadaita ubangiji ta'ala ya zama yana da tauhidi bai bo bai yi bauta wa wani Allah ba kuma ya kadaita Allah ya bauta shi shi kadai faqad istamsaka bil urwati al wusqa faqad istamsaka bil urwati al wusqa haqiqa yayi ruku bil urwa da jijiya ka iya cewa bil urwa abin nufi da igiya alwufqa wacce take mai kwari to anan an yi amfani da lafazin al'urwa wato jijiya amma me ake nufi da jijiya hakika yayi riko da jijiya mai kwari wani jijiya wannan min babil isti'arati wal majaz wanda wannan na tabbatar maka da cewa akwai isti'ara tare da cewa ma'abota ilimi sun yi sabani shin a cikin alkur'ani akwai al-isti'ara akwai majaz ko kuma babu wato akwai akwai a cikin alkur'ani a ari wata kalma a yi amfani da ita a madadin wata kalma ta daban shin akwai wannan alkur'ani ko babu ko a ari wani aiki a danganta wa wani abu daban wanda ba wannan abun ba shi bane mai wannan aiki din sai a danganta masa aikin da ba shi yake yi ba cikin akwai wannan a cikin alkur'ani ko babu ma'abota ilimi suka yi saɓani musamman ma'abota ilimin tafsiri ta fuskar ainihin tantance balaga da ke cikin alkur'ani mai girma wasu suka ce cewa babu majaz a cikin alkur'ani wadda ainihin akan wannan fahimta shekul islam ibn taymiya da mabiyansa daga cikin ɗalibansa kamar ibn al-qayyim al da sauransu suka tafiyo akan cewa babu majaz a cikin alkur'ani duk abin da ka gani a cikin alkur'ani an yi amfani da shi kalmar al'kur'ani to haƙiƙanin abin ake nufi daka idan aka ce wa ainihin wa man yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwa al urwa jijiya da ake nufi anan abinda ake nufi musulunci don haka zaka ɗauki kalmar al urwa wato jijiya ɗaya ne daga cikin sunayen musulunci ina fata an fahimta kamar yadda za a ce al-islam inna ad-dina inda Allah al-islam kaga wannan addini an kira shi da suna ne da suna musulunci to haka ma an kira shi da suna al-urwa ina fata an fahimta da haka sai ka ɗauki ma'anan al-urwa jijiya anan suna ne daga cikin sunaye na musulunci ina fata an fahimta wayanda suke ganin a cikin alkur'ani akwai majaz suna cewa tabbas akwai majaz domin a ainihin yadda balarabe yake amfani da kalmar al'urwa ana nufin jijiya don haka sai aka ari kalmar jijiya aka yi amfani da ita a madadin kalma ta musulunci domin kamanta maka musulunci da jijiya ta fuskar kwari na daga cikin ababen da suke igiyoyi ne jijiya ta fi kowace igiya kwari ina fata an fahimta to sai aka kwatanta musulunci da jijiya ta fuskar kwari domin duk wanda ya mutu akan musulunci shine ya mutu akan hanya wanda yake matabbaci na fata an fahimta to dan haka sai suka ce abin da ake nufi da al'urwa an yi isti'ara ne wato an aro kalmar al'urwa aka yi amfani da ita a madadin kalmar al'islam musulunci kamar yadda zaka gani allah madaukakin sarki yana cewa jidaran yuridu an yanqadda fa aqama lokacin da annabi musa alayhi salatu wassalam da haidir suka shiga wani gari fawajada haji jidaran sai suka ga ga wani katanga a wannan garin yuridu an yanqadda katangar na san ya ainihin fado to shin katanga yana da ainihin irada ya so wani abu ko ya ki na fata an fahimta kaga ba shi da shi ko to tunda da katanga ba shi da soyayya na irada na son yin wani abu ko kin yin wani abu kina an aro kalmar irada aka danganta zuwa ga me zuwa ga ainihin jidar to kaga sai ya zama an ari kalmar irada aka danganta wa jidar to amma waɗanda suke ganin babu isti'ara a cikin majaz a cikin alqur'ani suka ce ai wato katanga tana da irada in kace mai dalili su ce tunda Allah ya ce tana so to ai tana da shi kawai na fata an fahimta to kuma a cikin maganganun nan na cewa akwai majaz a cikin qur'ani ko babu majaz wani magana wace magana ce tafi ƙarfi babu shakka magana mafi ƙarfi shine babu majaz a cikin alqur'ani duk kalmomi da ka gani a cikin alqur'ani na hakikani ne domin in ka bude kofar majaz a cikin alqur'ani to a nan ne mu'tazilawa suka samu hanya da dama suka yi ta cancanza ma'anonin alqur'ani ina fata an fahimta amma kuma akwai majaz a yaren larabci larabawa sukan yi amfani da wata kalma a madadin wata kalmar domin bayyana fasahar yarensu idan aka mutum wanda yake sadauki jarumi ya fuskanto sai a ce ga zaki kaga waye zaki zaki wata dabba ce ina fata an fahimta amma sai aka ari kalmar zaki aka yi amfani da ita a wani mutum wanda yake ne sadauki wanda yake jarumi to kaga wannan almajaz kenan ina fata an fahimta to akwai wannan a harshen larabci amma kuma a cikin qur'ani babu wannan duk abin da ka gani a cikin alqur'ani to ainihin haƙiƙa ne suka ƙara kafa hujja da cewa na daga cikin abin da ke tabbatar maka da cewa ainihin duk abin da ka gani a cikin alqur'ani haƙiƙa ne ba wai majazi ba ai Allah madaukakin sarki yana cewa babu wani abu a cikin ban ƙasa ko cikin sammai face yana tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu daka da duwar watsu da bishiyoyi da tsirrai da sandararru gaba daya suna tasbihi amma mu ne ba ma fahimtar tasbihin su to kamar yadda ba ma fahimtar tasbihin waɗannan abubuwa din kuma an tabbatar mana suna da tasbihi za mu iya canza ma'anar tasbihin su mu ce wani abu ne daban kenan tasbihin suke yi ko amma ba ma fahimtar tasbihin su to haka ma wannan katanga katanga na da irada amma ba mu san yaya iradar katanga yake ba ina fata an fahimta to anan al'urwatul wusqa abinda ake nufi musulunci faman yakfur da tagut duk wanda ya kafirce wa tagut wa yu'min billahi ya imani da Allah fa qad istamsaka bil urwatil wusqa haqiqa yayi ruko da ainihin musulunci wanda kuma musulunci shine addini mai kwari zaka fahimci cewa abinda ake nufi da musulunci shine kamar yadda mujahid Allah ya kara masa yayi masa rahama yake cewa al'urwatul wusqa ne al'iman abinda ake nufi da al'urwatul wusqa shine al'iman wato yin imani faman yu'min billahi wa faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa ay faqad istamsaka bil iman wanda ya kafirce wa tagutu yayi imani da Allah hakika yayi riko da imani na fata an fahimta wasu daga cikin mabota ilimi suka ce kamar as-sudi yace abinda ake nufi da al-urwatul wusqa shine al-islam wato musulunci to da musulunci da imani ai duk abu ɗaya ne ina fata an fahimta illa iyaka an mutum ya shiga musulunci to kuma sai ya zama imaninsa zai zama mataki mataki wani ya zama yana da ƙarfin imani wani ya zama yana da raunin imani bayan musulunci ɗin amma duka suna komawa zuwa ga abu ɗaya ne musulunci sai in mutum ya yi imani sannan ya zama musulmi ina fata an fahimta to idan ya zama musulmi kuma daga nan imanin sai ya rika hauhawa ya rika karuwa wanda wannan na tabbatar maka da cewa imani yakan karu kuma yakan ragu wannan aqida ce ta ahlus sunnati wal jamaa al imanu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah imanin mutum yakan karu sakamakon gurgurdan yawan ayyukan alkhairi da yake na ibada sannan kuma imanin mutum yakan ragu a bisa gurgurdan rashin aikin ibada da yake duk wanda ya yawaita aikin ibada imaninsa yake yawaituwa ya karu duk wanda ya ainihin rage yin aiki na ibada imaninsa yake raguwa ya tawaya don haka asudi yake cewa abinda ake nufi da al'urwatul wuska anan ana nufin al'islam kamar yadda shi mujahid kuma yake abinda ake nufi da al'urwatul wuska ana nufin al'iman to amma duka babu ainihin bambanci tsakanin ka ce al'iman ko kuma ka ce al'islam ina fata an fahimta domin sai mutum ya yi imani yakan shiga musulunci na fata an fahimta in yayi musulunci kuma daga nan sai imanin ya rika hauhawa yana karuwa ya ce cewa abin da ake nufi da al-iman al-urwatul wusqa al-islam saboda hadisi da Imam Ahmad Allah ya kara masa yadda ya rawaito yake cewa shi Ahmad ya rawaito daga Qais bin Abbad yake cewa kuntu fil masjidi na kasance ina rauni cikin masallaci فجاء rajulun fi وجهه اثر من خشوع sai wani mutum ya shigo masallacin a fuskarsa kana ganin alama ta khushu'i alama ta tsoron Allah alama ta taqawa alama ta cewa ne imani da taqawa idan ya taskaka a zuciyar mutum Allah yakan bayyana shi hatta a fuskar mutum Allah madaukakin sarki yace simahum fi wujuhihim min athari sujud imanin mutum yakan bayyana a fuskarsa idan imanin ya taskaka a zuciya amma idan mutum ya ainihin bayyana imani a fuskarsa kawai bai taskaka a zuciya ba to ba shi lokaci dan kaɗan sai kaga Allah ya fallace shi ba a da'awar imani ko taƙawa duk wanda ya da'awa ta imani ko taƙawa to sai imani ko taƙawa sun gallabe shi sai kaga ya ba da gari ina fata an fahimta wanda zai ce zai zo ya sallah da kushu'i da wane ne ya ce zai yi dan Allah ba shi sati ɗaya wallahi ba zai iya yi gaba daya a khushu'in ba in ya in ya iya yi a wannan sallar to ka saurare shi a sallar da za ta biyo baya sai ka ga rashin khushu'in da da'awarsa ta imanin da'awa ce ba wai akwai da gaske ba to sai ka ga Allah ya fallace shi kuma sai ya ba da gari sai ya dena amma in ku haƙiƙa ne akwai a zuciya to sai ka ga Allah ya tabbatar da digadigan mai shi akai to dan haka sai yake cewa wa fi wajhihi afar wa fi wajhihi afar min khushu' a fuskarsa akwai alama ta kushu'i da tsoron Allah fa dakhala fa salla raka'ataini wa awjaza fihima ya shiga masallacin yayi sallah raka'a biyu ya takaita sallah raka'a biyu din fa qala alqawm sai mutanen da ke zauna a cikin masallacin suka ce hadha rajulun min ahli aljanna wannan mutumin yana daga cikin yan aljanna wato sahabbai sun ga abubuwa daban-daban na ban mamaki jama'a mutum ne yana tafiya yana tattaki a ban ƙasa ya riga ya san shi aljanna za shi in banda karfin imani me zai kai mutum ga wannan mataki sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama karkai tunanin kawai al'asharatul mubashirin bil janna kadai sune yan aljanna da aka ambata akwai ɗaiɗaikun su wanda munasaba daban-daban suka rika bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika cewa yan aljanna ne kamar ummu sulaim annabi sallallahu alaihi wasallam yace na shiga aljanna sai na ga wani gida wani bene a aljanna an rubuce an rumaisa sai na ce wane ne sai wa rumaisa din nan aka ce ummu sulaim ce kaga tana nan duniya annabi ya gano mata gidanta a aljanna a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune da sahabban sa yace musu yadkhulul ana alaikum rajulun min ahli aljanna lihiyatuhu taqturu min ma'il wudu' suna zaune ya yanzu wani mutum daga cikin yan aljanna zai shigo gurin ku za ku ga gemin sa na dagan ruwa saboda yayi alwala suna zaune kawai suka ga Abdullahi bin Salam ya shigo haka ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki cewa yadkhulu al'ana alaikum rajulun min ahli aljanna wani mutum cikin yan aljanna zai shigo mana yanzu sai suka saki ganin shi ya shigo Abdullahi bin Umar yace na bibiye shi na je in ga me yayi ake aikatawa da yasa ya shiga aljanna wani aiki yake yace in dare yayi sai ga yana bacci yake babu qiyamul layl idan gari ya waye babu azumi amma kuma an ce mana shi dan aljanna ne na yi observation na yi lura na kula na kula na sa ido ban ga wani aiki da yake yau ta yi sama da yadda mu muke yi ba amma kuma an ce dan aljanna ne shi ya na gagara sai da na tambaye shi na ce annabi ya gaya mana kai dan aljanna ne gaya min wani aiki kake ya ni dai ka ga yadda rayuwa take ba yawai ta salloli da sauransu amma ban taɓa kwana da wani musulmi a zuciyata ina riƙe da shi ko da hasada ko keta ba kana qalbi saliman bil muslimi zuciyata a wanke take ba na riƙe wani musulmi a zuciyata ban taɓa riƙe wani wai bugunan nufi ba ban taɓa yi wani mummunan fata ba to kaga wannan sai yasa sai ya samu sababi na shiga su aljanna wata baiwa Allah ta zo ta ce ya rasulullah inni asra ina fama da cutar da ke jefar da ni ta faɗi ta suma kamar cutar farfadiya ta ce fadu Allah ka roƙa min Allah ya bani lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko in roƙa miki Allah Allah ya baki lafiya ko kuma ki haƙuri da wannan cuta da Allah ya ɗora miki ya baki aljanna sai ta ce bal asbir zan yi haƙuri na haƙura in ci gaba da wannan cuta inda zan samu aljanna ta ce ya rasulallah sai dai idan wannan farfadiyar ta zo min a takashaf idan na faɗi al'aurata ta kan yayi da aka ka roƙa min Allah ko da na faɗi kar al'aurata ta yayi sai annabi ya roƙa mata Allah akan haka sai ta juya tana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya in kuna son ku ga mace yar aljanna tun a nan duniya to ku ga wannan matar to kaga wannan ita ma bishara ce da aljanna to dora kuma da ainihin ire su da aka yi musu wannan bishara din to shi wannan mutum wato da ainihin ya shigo masallaci ya sallah raka'a biyu a takaice ya takaita sallolin raka'o'i biyu din sai suka ce mutanen da ke zaune cikin masallacin suka ce hadha rajul min ahli aljanna a wannan mutumin yana daga cikin yan aljanna yace falamma kharaja ittaba'tuhu in ji kais yace bayan mutumin nan ya fita daga masallaci ittaba'tuhu sai na bi shi hatta dakhaltu manzilahu har sai da na shiga gidansa fa ma'ahu na shiga gidansa tare da shi fa haddathtuhu na bashi labari na hira da shi falamma sta'nasa bayan ya nutsu a hirar da nake da shi ya nutsu da ni ya saki jikinsa qultu lahu sai nace mishi innal qauma lamma dakhalta qabla al masjida ainihin mutanen nan da ke zaune a masallaci a lokacin da ka shiga qalu kaza wa kaza ai sun ce kaza da kaza sun ce kai dan aljanna ne qala subhanallah sai mutumin yace subhanallah tsarki ya tabbata ga ubangiji ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam bai kamata ga mutum ya faɗi abin da bai sani ba ta yaya za su ce ni dan aljanna ne kaga yanda mutane mu'minai suke tsarkake kansu to amma wani shi shi zai ce ma shine dan aljanna kuma yace zai baka to don haka anan ya ce bai kamata mutane su rika faɗin abin da ba su sani ba ta yaya za su ce ɗan aljanna ne ni wasa uhaddisuka lima ya ce na gaya musu ka zan baka labari saboda me inni ra'aytu ru'ya ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu yake masa bayani yace ni na yi mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda wannan na tabbatar maka da cewa mafarkin mumini gaskiya ne الرؤيا الصادقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتهت النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو يرى له النبتة تارغا تاكاري باب أبن ديريجي كما سي أينهن واتو مفركي نغس كيا دا مؤمني زي غني كوكما أغني مسا wadda mafarki da bayan Allah ke yi a cikin mafarkin nan ake wa mumini ishara a nuna masa wani abu na alama ta rayuwarsa inna alkhairi ne to ana masa ishara ya kokari ya bi hanyar da zai cimma wannan alkhairin idan kuma sharri ne to ya kokari ya bi hanyar da zai kawo cewa wannan sharri din amfanin mafarki da ake yi kenan to don haka sai ya ce wasa uhaddisu zan baka labari lima dan me haka ya faru inni ra'aytu ru'ya ala ahdi rasulillah fa qasastuha alayhi na yi mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi tun ma'aiki na raye na yi mafarki na zo na ba shi labarin mafarki da na yi ra'aitu ka anni fi rawdatin hadra yace a mafarki na gani na gani a mafarki na kamar na shiga wato rawdatin hadra wato wani lambu wani dausayi hadra wanda yake yayi kore shar da ciyayi ganyen ciki gaba ɗaya sun yi kore sun yi kyau ya sifanta masa yadda wannan dausayi yake da faɗinsa da yanayin koransa da wane ne duka yi masa bayanin wannan yace wa fi wasatiha amudun hadidin yace a tsakiyar wannan dausayin akwai wani ginshike akwai wani fila amma na karfe ne da yake cikin ƙasa har zuwa sama yace asfaluhu fil ardi wa alahu fis sama wannan fila ɗin wannan ainihin wato ginshike na ainihin karfe yana nan a cikin ƙasa tushensa na cikin ƙasa sannan kuma samansa har yana taɓa sararin samaniya ya ce haka ya gani a cikin wannan guri wanda yake mai dausayi ya ce wa alahu fi sama fi alahu urwa a samansa kuma akwai wata igiya ko ka ce wata igiya ko ka ce wata jijiya ya ce faƙila is'ad alaihi sai aka ce min in hau wannan ginshike da yace fa qultu la astati duk a ya ce ba zan iya hawa ba ce fa ja'ani alwasif sai wani ya zo daga bayansa wanda yake kwatanta masa farafa thiyabi min khalfi ya ainihin daga rigata ta baya wato ya daga shi kenan yace fa qala is'ad yace ka hau fa sai na hau hatta a bil urwa har sai da na je na ainihin ciro ainihin na dauko wannan jijiyar faƙala sai ya ce istamsik bil urwa sai ya ce min kai riko da wannan igiyar kai riko da wannan jijiyar fastaqastu ya ce sai na farka wa inna halafi yadi ya ce har na farka wannan igiyar tana hannuna ya ce fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faƙasastuha alaihi na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallama na ba shi labarin wannan mafarki ɗin faƙala sai ya ce to kaga fassarar mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai waɗanda suke cewa in banda annabi yusuf babu mai fassarar mafarki wannan ƙaryata qur'ani ne da kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fassara mafarkai sahabbansa sukan fassara mafarkai illa iyaka ilimi ne wanda ba kowa Allah ke bawo ba ina fata an fahimta sayyidina abubakar ya fassara mafarki a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama mafarkai guda uku yayi kuskure a daya guda biyu suka yi daidai annabi ya tabbatar masa da haka kuma shi ma kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fassara wa sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa na ga an zo min da ainihin wato madara na sha na sha na sha har sai da na koshi sai na miƙa wa Umar ya sha suka ce me fassaran haka yace addini na kwankwaɗi ilimin addini da na sha na koshi na bawa Umar yace na ga mutane kowa da yanayin rigarsa wani tsawon rigarsa iya gwiwarsa wani tsawon rigarsa iya idan sawunsa yace sai na ga umar rigarsa na jan kasa suka ce me fasarar haka yace addini umar saboda dan riko da addini addinin shi ya lullube shi daga sama har kasa to kaga duka wannan fasara ce ta mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam kan aje yakin uhud yace ya gani a mafarkinsa ana yanka shanu suka ce me ma'anar yanka shanu da ake sai ya ce za a kashe da yawa daga cikin sahabbai na a yakin uhud to sannan kuma ya ce ya ga ainihin kan takobinsa ya karye aka ce me me yake nufi da a mafarki ya ga kan takobinsa ya karye ya ce za a kashe ɗaya daga cikin manya-manyan na kusa da shi a danginsa kuma sai aka kashe hamza to kaga duka wannan fassara ce ta mafarki to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana fassara mafarki sahabbansa wasu daga cikinsu suna fassara mafarki cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo baya kuma har kiyama ta tsaya wannan ilimi yana nan ubangiji ta'ala yana ci gaba da ilmantar da bayinsa wanda ya ga dama daga cikin su yace zo na ainihin bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labari fa qala fi annabi yace amma rauda wannan dausayi da ka gani fa raudatul islam abun nufi da wannan dausayi din musulunci wannan guri kore shar da ka gani mai kyau mai fadi yana da kyau yana ƙawata wa masu gani a ganin su to wannan musulunci ake nufi yace wa ammal amud fa amudul islam wannan ginshike da ka gani filan kuma shine ginshike na musulunci wa ammal urwatu amma wannan jijiyan fa hiya al ita ce ainihin jijiya mai kwari da Allah yace faqad istamsaka bil urwatil wuthqa din nan kenan da haka sai yace anta alal islami hatta tamut wannan mafarki na nufin za ka ci gaba da rayuwa akan musulunci akan imani imani mai karfi har mutuwa ta riske ka ƙala sai ya ce wa huwa abdullahi bin salam wanda ainihin ya ga wannan mafarki shine abdullahi bin salam imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da haka al'urwatul wusqa shine tauhidi da kaɗai ta Allah madaukakin sarki da tabbatuwa akan musulunci wannan shine al'urwatul wusqa da ubangiji ta'ala yake cewa wa man yu'min billahi ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقروة الوثقى لا انفصام لها Allah maɗaukakin sarki ce lan fi sama laha ba za ta yanke ba duk wanda ya rayu akan addinin musulunci har mutuwa ta riske shi akan imani da tsawa da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki to yi riko da jijiya mai kwari ta yadda zai cimma gaci zai samu shiga aljanna da yaddan Allah Allah ya ce wallahu sami'un alim shi ubangiji ta'ala sami'un mai ji ne alimin kuma masani ne yana jin duk abin da bayansa ke yi da abin da suke aikatawa da abin da suke faɗi alimin kuma yana sane da duk abin da suka aikata a baya da abin da za su aikata a gaba da abin da suke cikin aikata shi na'am الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك Allah maɗaukaki ya ce Allahu shi Allah waliyul ladina amanu shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani sakamakon imanin su yukhrijuhum min adh-dhulumat yana fudda su daga ainihin dukwai ila nur zuwa ga haske ladina kafaru waɗanda suka kafirce kuma suka ƙi yin imani da Allah maɗaukakin sarki awliya'uhum at-taghut wato ainihin shaitan da ainihin yan uwan shedan su ne majibinta lamarinsu yukhrijunahum minan nur suna kudda su daga haske ila zulumat zuwa ga shari'a eh, ila zuwa ga bata ula'ika ubangiji ta'ala ya ce waɗannan waɗanda suke bagutai ne majibinta lamarinsu ashabun nari su ne yan wuta hun fiha khaliduna suna cikin ta adawwame har zuwa abadan abada fadin Allah madaukakin sarki Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani wannan na tabbatar da walitaka tsakanin ubangiji da kuma muminai abinda ake nufi da alwali shine ainihin masoyi wanda zai jibinci lamarinka ya dau nauyin yi maka komai wannan shine alwali dan haka ake cewa ainihin uwar mace eh, wato uba ga mace ake ce masa waliyanta sakamakon shi yake jibantar lamarinta da ɗaukar nauyinta sai a ce fulanun waliyu amri fulan wani shi yake jibince da lamarin wani sakamakon shi yake daukar nauyen nauyensa to ana Allah madaukakin sarki yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine ainihin masoyi shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumat yana fidda su daga dufai ila nur zuwa ga haske me ma'anar yukhrijuhum min adh-dhulumat ila nur yana fidda su daga dufai zuwa ga haske wato gwargwadon imaninka da kai da Allah maɗaukakin sarki ka ba da gaskiya to ubangiji ta'ala sai ya ci gaba da haskaka zuciyarka ka rika fahimtar gaskiya ya baka daman bin gaskiya amma gwargwadon rashin imaninka kuma to sai ka ga ainihin ubangiji ta'ala zai yi watsi da kai domin bai zama shi zai jibanci lamarinka ba waɗanda ka bi da suke ɓadda kai su za su jibanci lamarinka su kuma sai su ci gaba da ɓadda mutum daga bin tafarki wanda yake madaidaici to Allah yake yukhrijuhum min adh-dhulumat yana fidda su ubangiji yakan fidda mu'minai min adh-dhulumat daga dufai abinda ake nufi da dufai anan shine bata da dukkan aiki na laifi sai aka kira abun da jam'i domin a tabbatar maka da cewa adh-dhulm adh-dhalam wato ainihin duhu dangi daban-daban ne ina fata an fahimta me yasa duhu ya zamo dangi daban-daban saboda ayyukan laifi ayyukan sako suna da yawa bata hanyoyin bata suna da yawa amma hanyar shari'a fa hanyar shari'a guda ɗaya ce amma hanyoyin bata suna nan da yawa ta kowace fuska akan iya shigo wa mutum a bar da shi amma in ana son a shiryar da mutum hanya ɗaya ake bi kawai a shiryar da shi ina fata an fahimta to tunda hanyoyin bata suna da yawa sai aka kawo zulumatu a nan a jam'i da aka tashi kawo shiriya an nur haske sai aka kamanta ainihin shiriya da haske sai aka ambace shi guda ɗaya domin ita gaskiya guda ɗaya ce shiriya guda ɗaya ce amma kuma ɓata fa hanyoyinsa suna da yawa a nan za ka ga ubangiji ta'ala ya gabatar da abuluma sannan kuma aka ambaci annur mabuta ilimi suka ce hikima na wannan tartibi a gabatar da zulumat dufai sannan a biyo baya da annur domin ko da a fuskar samuwa da halitta da can sai da aka yi samu duhu sannan kuma haske ya biyo baya ina fata an fahimta da haka haske ya biyo bayan duhu a halitta a samuwa sai da aka samu haske sai da aka samu duhu sannan aka samu ainihin wato wato haske dan haka sai aka gabatar da az-zulumat sannan aka ambaci annu Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru waɗanda suka kafirta kuma awliya'uhum at-tagut majibancin wato majibanta lamarin su ainihin su ne at-tagut ka duba a tartibin ayan da aka tashi ambatan waɗanda suke muminai sai da aka ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibancin lamarin waɗanda suka yi imani amma da aka zo ambatan majibanta lamarin waɗanda suke kafirai sai aka ce me sai aka kawo alladina kafaru din sannan sai aka kawo awliya'uhum at-taghut kaga akwai taqdim wa ta'khir a siyakin jumla a siyakin ayar su mu'minai da aka tashi ambato su sai da aka ambato waliyin nasu sannan aka ambace su Allahu sai aka ce me waliyul ladina amanu su kuma waɗanda suka kafirta sai aka ce na kafaru sai aka ce me auliya at-taghut ka duba a majibinta lamari a lamarin muminai sai aka ce Allahu aka kawo wali a siga ta ne ta mufradi guda ɗaya ina fata an fahimta domin ka gane cewa ubangiji ta'ala shi ya kaɗaita a dukkan lamarinsa da aka zo bayanin waɗanda suke majibanta lamarin waɗanda suke kafirai kuma sai aka ambace su ne aka ambace su da yawa sai aka ce walladina kafaru ba ce waliyuhum at-tagut ba sai aka ce awliya'uhum at-tagut saboda masu kira zuwa ga bata sun fi yawa ina fata an fahimta hanyoyi na bata hanyoyi na badda bayin Allah daga bin gaskiya da shiriya hanyoyi ne masu yawa wallahi a sallaka za a iya badda kai yanzu sai mutane su yabo wani su ce ya iya sallah ya iya karatu ya iya ruku'i ya iya sujuda kaga fa ibada yake da haka in suka in suka yabe shi suka yabe shi to sai ya ji me sai ya ji aikin ya iya kan to in ya zo ya zai zai ƙara ninkawa saboda wannan yabo da ake kar a daina to kaga an an bar da shi anan ina fata an fahimta hanyoyi daban-daban ana iya bar da mutum a hatta a ibada ana iya bar da mutum waɗanda suke wato sufaye da suka wuce gona da iri a sufancinsu ta ina aka bar da su ta kofar ibada saboda tsabagen ya keɓanta yana ibada har ya kai ga matakin da zai fito ya ce muku ai an masa wahayin kaza ya fito ya ce ai kaza tsabagen ya keɓanta yana ibada sai ya fito ya ce ai shi aljanna za su raba ya fito ya ce kaza kaga ta fuskar ibada aka shigo masa wani kuma ta fuskar zuhudu gudun duniya kamar yadda ibn aljauzi ya faɗa a cikin littafinsa talbisu iblis yadda iblis yake jirkitawa mutane al'amura saboda tsabagen gudun duniyarsa to sai kaga yazo yana haramta wa mutane abinda Allah ya halatta musu yace ai hawa mota rashin gudun duniya ne duk wanda zai hau mota bashi da ne da kace ce dan ne yace ai annabi bai hau ba to kaga ai dan ya shigo masa ta nan kuma to sai ya badda mutane yace shi da ya ya ya ya hakikance shi a yini sau ɗaya zai ci abinci ko kuma ma ya ci cin abinci in ya tashi cin abinci da yayi allomomi uku yace shi kenan da ka ce masa dan me yace ai mu duniya muke gudun sa in ka ci in ka ci abinci ka koshi sai ka kasa ibada sai ka kasa ibada sai ka kasa kaza ilayya yanko maka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi imri'in mu'minin salatu luqaymat ai shi mu'mini yan lomomi uku ma sun ishi shi kuma bai wa yake ji ya ta ramewa cuta ulsa ta kama shi na fata an fahimta ya ki kai riga mai kyau sai ya je ya sayo tamfol ya danka a yi ta sa da kayi magana ya ce ai zuhudu ne baya wanka baya tsaftace jikinsa in kai magana ya ce mu ba ta duniya muke ba lahira muke ne ba zai fita ya je ya sana'a ya samu aiki ba kullun yana nan wai ya rike tarbi yana yana yana ibada to ire-iren waɗannan ne ma sayyidina Umar yake cewa a kawo mishi ire-iren su saboda ya zane su yace inna sama'a la tunqiru zahaban wala fidda kawai ka ce kai kai ne mai gudun duniya ba za ka yi kasuwanci ba ba za ka nemi sana'a ba ba za ka nemi wani aiki ba ga kanan kai za ka zauna ibada za ka yi sai Allah zai sauka maka da dukiya daga sama ne ba zai yi ba wannan shi ake cewa tawakul ba tawakkul ba ina fata an fahimta tawakul tawakkali na ƙarya mutum yi da'awar yana tawakkali alhali ba haka bane shi tawakkali za ka fita kai kokari kai aiki sai kai dogaro da kuma Allah zai baka ta sababin wannan kokarin da kake yi amma haka kawai mutum ya ci shi kullum a masallaci yake kullum ba zai fita ya je ya aiki yana wa mutane kallon su ba su da imani su da za su fita su je kasuwanni su je su yi kaza duk su duniya suka sa a gaba shi a bashi zai ta ibada to babu shakka kaga shaidan ya ya shigo masa ta wannan babi din na fata an fahimta to ta kofofi daban-daban wato dagutai suka shigo wa majibin wato masoyansu sai su rika bar da su Allah ya ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirta kuma awliya'uhum at-tagut shine ainihin tagutai sune ainihin majibanta lamarin su yukhrijunahum minan nuri suna fudda su minan nuri daga haske haske na shiriya ila zulumat zuwa ga dufai na bata ula'ika su waɗannan waɗanda suke waliyai masoya tagutai din ashabun nar sune yan wuta da in suka mutu akan haka wuta ce makomansu su hum fiha khalidun suna ciki za su dawama sai Allah ya ce ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين jama'a wannan aya zamu mu fassara ta gobe insha Allah ta'ala saboda aya ce wacce take ɗauke da fuskoki daban-daban na ilmul jadal yadda za ka yi karka raddi a wanda ya kauce wa gaskiya oh. cikin wannan aya za mu ga ainihin hikimomi daban-daban da usulubi da ainihin waɗanda suke kan gaskiya suke bi gurin raddi ga waɗanda suke kan bata da bid'a don haka za mu fassara wannan aya insha Allah ta'ala a gobe wannan zai zama dama ne da mumini da wanda yake kan aƙida ingantacciya zai amfani da ita wurin raddi da rusa hujjar wanda yake kan bid'anci ko kuma bata Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abinda na faɗa kusa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk